This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia kuke sauraron sashin Hausa na murya Amurka kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalar FM. sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu saurare mahmud lalo ne tare da sarfila hashim gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe uku da rabi kenan a nan birnin washington dc a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa matsalar faduwar darajar naira ta fara haifar da hauhawar farashin kayayyakin masarufi a kasar sannan ibrahim kalmasi garba zai zo mana da shirinsa na mu tattauna amma da farko bari mu sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a yau asabar ne jami'an kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya suka bar ƙasar burundi yayin da suke nazarin zaɓin da suke da shi wajen kawo ƙarshen tashe-tashen hankula na siyasa a burundi jami'an kwamitin dai ba su ji daɗin ganawar da suka yi da shugaban ƙasa fiye na ziza a jiya juma'a ba saboda bai nuna musu wata alama da take nunin zai iya canza zuciyarsa ya karbi sojojin kiyaye zaman lafiya da ƙungiyar tarayyar afirka ta au ke ƙoƙarin aikawa ƙasar ko neman a zauna teburin sulhu da 'yan adawa wakiliyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta faɗa wa manema labarai cewa dole ne ƙungiyar tarayyar afirka ta san mataki na gaba da za ta ɗauka tunda dakarun da ta amince za ta aika an ƙi karɓar su ta faɗi haka ne bayan wata da kwamitin zaman lafiya da tsaro na ƙungiyar au shugabannin afirka za su yi taron koli na shekara-shekara cikin mako mai zuwa idan allah ya kai mu hakan yasa jami'an diflomasiya suka ce za su saka ido domin ganin sakamakon taron na wannan shekara shugaban lamani ta duniya ta ce matsalar da 'yan gudun hijira da nahiyar turai ke fuskanta ka iya jefa kasashen yankin sanjin cikin haɗari Christine Lagarde, shugabar asusun lamani ta duniya ta faɗa haka ne a yau Asabar, inda ta ce karuwar 'yan gudun hijirar cikin Turai ya jefa yarjejeniyar ƙasashen shinjan cikin tsaka mai wuya. A wurin taron tattalin arzikin da ake yi a Davos na ƙasar Switzerland, a lokacin da aka yi wa Christine Lagarde tambayar ko tana ganin da 'yan gudun hijirar ta saka ƙasashen yankin Shenzhen cikin mawuyacin hali ta ce kwarai da gaske. Shi dai wannan yanki na Shenzhen ya hada da kasashen turai ashirin da shida, waɗanda suka yanke shawarar janye amfani da fasfod da dokokin ƙetare kan iyaka tsakanin su, wanda hakan ya bai wa 'yan ƙasashen yankin shajen damar yin tafiye-tafiye cikin walwala. Nahiyar Turai na fuskantar matsalar tattalin arziki mafi muni da ba a taɓa gani ba tun yakin duniya na biyu. Kusan bakin haure miliyan ɗaya ne suka shiga ƙasar Jamus kaɗai. yawancin bakin haure dai na neman rayuwa mai kyau a lokacin da suke gujewa yaƙi da talauci daga gabas ta tsakiya da ƙasashen afirka a yau asabar ne mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden ya faɗa wa ƙasar turkiyya cewa amurka na ɗaukar barazanar da ƙungiyar kurdawa ta pkk daidai da barazanar da ƙungiyar isis a kan turkiyya a duk da cewa amurka na goyon bayan mayakan kurdawa a faɗan da ake yi da isis a iraki Biden dai ya je Istanbul ne domin ganawa da Firaminista Ahmed Davutoglu da shugaban ƙasa Recep Tayyip Erdogan kafin kafin taron tattaunawar da ƙasashen duniya za su yi kan makomar Siriya a mako mai zuwa. Bayan da ya gana da Firaministan Turkiyya, Biden ya ce ba wai mayakan ƙungiyar ISIS ne kaɗai ba ke barazana ga mutanen Turkiyya ba. Ita ma ƙungiyar PKK na barazana kuma muna sane da hakan. ya ci gaba da cewa kungiyar 'yan ta'adda ce babu wani tantama. Mayakan kungiyar kurdawan ta PKK sun yi fada da gwamnatin Turkiyya shekaru talatin baya suna faɗan neman 'yancin kai a kudu maso gabashin Turkiyya inda kurdawa ke da yawan mutane haka kuma PKK na yakar kungiyar ISIS a arewacin Iraki wanda Amurka ke taimaka musu ta sama. Ƙasar Amurka na goyon bayan sasantawa a siyasance domin kawo ƙarshen faɗa da aka shafe shekaru biyar ana yi a Siriya. Amma Biden ya ce ƙasar Amurka a shirye take idan sasantawar siyasar ba ta samu ba domin za ta iya amfani da ƙarfin sojan wajen kawar da ƙungiyar ta ISIS. Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata mummunar guguwa mai sanyi ta lulluɓe galibin gabar gabashin Amurka. da ɗimbin dusar ƙanƙara ta hana mutane fita daga gidajensu ta sa motoci kafewa ta kuma haddasa wani yanayi na hazo wanda masu hasashe ke cewa ka iya zama mai haɗari ga rayuwa ya zuwa yanzu tarin dusar ƙanƙara mai hawan santimita talatin ne ta zubo sassa daban-daban na yankin ciki haddana nan washington dc masu hasashe sun ce al'amarin na iya fin haka ma muni ta yadda hawan dusa ƙanƙarar na iya riɓanya. Ta kuma haɗu da iska mai ƙarfin gaske ta haddasa ƙarin mawuyacin yanayi. Aƙalla mutane tara sun mutu a faɗin ƙasar ya zuwa yanzu sanadiyar mummunan yanayin wanda ya haddasa dusa ƙanƙara mai haɗarin gaske kama daga George zuwa New England. An kafa dokar ta ɓaci a jihohi aƙalla goma A yau Asabar ne sakataren harkokin wajen Amurka John ya nuna ƙwarin gwiwa kan cewa za a yi zaman tattaunawa sulhu a Siriya a mako mai zuwa. Kerry dai ya faɗa haka ne a babban birnin Saudi Arabia inda aka shirya zai haɗu da wasu mambobin ƙungiyar 'yan adawa Siriya. An dai shirya za a fara zaman sulhun da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya tsakanin gwamnatin Siriya da ƙungiyoyin 'yan adawa ranar Litinin. idan Allah ya kai mu amma kuma jami'ai sun nuna cewa za a iya dakatar da zaman na wani ɗan lokaci a dalilin rashin amincewa da ko suwaye ya kamata a zauna tattaunawar da su wannan dai shine karo na uku da shugabannin duniya suka shawo kan mutanen siriya da su zauna a tattauna maslaha domin kawo ƙarshen yakin basasa da ya kwashe shekaru biyar ana yi wanda kuma ya kashe sama da mutane hamsin a ƙasar. Shugaban China shi, Jinping da shugaban Iran Hassan Rouhani sun yi kiran da a buɗe wani sabon babi a dangantakar China da Iran. A daidai lokacin da shugaban China ke ziyarar aiki a Tehran, yayin da suka gana a gidan shugaban na Iran a birnin Tehran yau Asabar. Shugabannin biyu sun jagoranci sanya hannu a yarjejeniyoyi goma sha bakwai da zammar faɗaɗa hulɗar tattalin arziki da diflomasiyya tsakanin ƙasashen. Yau mun tattauna akan wasu muhimman batutuwa na cuɗanyar ƙasashen biyu da suka haɗa da rattaba hannu kan wani kundi wanda ya shekaru 25 da rubutawa da kuma inganta dangantakarmu ta bai ɗaya cikin shekaru goma masu zuwa. Mun yanke shawarar ƙara adadin cinikayya tsakaninmu zuwa dala biliyan 600 a cewar Ruhani. Shi wanda wannan ne karan farko da ya je Iran cikin tsawon shekaru goma sha hudu ya ce ɓangarorin biyu sun amince akalla muhimmiyar jejeniya ta dalla-dalla. Sakataren tsaron Amurka Ashkata ya yi kira da a ci gaba da girki sojojin ƙasa na Amurka a Iraki da Siriya don a yi galaba kan ƙungiyar ISIS. yayin wata hira da shi a gidan talabijin na CNBC a wurin taron tattalin arzikin da ake yi a Davos na kasar Switzerland. Kata ya ce sojojin Amurka na ƙasa za su ƙarfafa gwiwar sojojin Iraki da Siriya su kuma mai da hankali kan bayar da shawarwari da kai ɗauki. Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To da farko wai shin a Najeriya a mako mai shuɗewa ya ta kaya ne ilhikaya? Gwamnatin Najeriya ta sanya hannu don kwacewa da dawo da tsoffin jami'an da suka da dukiyar Najeriya suka ranka ya daular Larabawa. 'Yan siyasa irin su Ado Bomboyi na ganin dacewar wannan matakin. Tsaron 'yan kasuwa su je gari su dawo lafiya, 'yan makaranta su je makaranta su dawo lafiya, wasu sun je sun zauna tebur suna raba kuɗin. Kakakin PDP Olisa Metu ya samu beli, amma aka sake rike shi a gidan yarin kuje don sabon cajin zargin tone takardar tuhumar da ake masa. Babban hafsar rundunar ƙasar Najeriya Laftanar Janar Tukur Bora ta yi ke ba da bahasi a gaban kwamitin kare haƙoƙin bani Adama kan gamar sojoji da 'yan shiya a Zaria. Bora ta yi ya ce aikin sojoji shine kare rayuka da ɗayaucin al'umma. Jagoran 'yan shiya Yakubu Yahaya ya ce har yanzu ba su gamsu da binciken ba. An an kama mutum cikin awa 24 a kai shi kotu ba a yi wannan ba. A yayin da ake ci gaba da tuna shekaru hamsin da juyin mulkin farko a Najeriya da ya sanadin kisan gilla ga Sardauna, Saɓalewa, Lado Kiyakintola, Bill Gates da Dangote kuma sun kafa asusun tallafa yara ne don samun abinci mai gina jiki. Nasiru da Maili Kamilar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka, to yanzu fa za mu nufi zaurenmu na tattaunawa, inda a yanzu yake babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan matakan da ake ɗaukawa na samar da zaman lafiya. ta wajen kwato kudaden jama'a da aka ware don tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan inganta rayuwa a baya can don rage kunci wanda kan kawo saurin fushi Yau Nasiru zai ɗora ne daga inda yake sake komawa ga Malam Abubakar Ali. Abubakar Ali ka taɓa magana ma kan irin wannan lokacin maganar Ibori din nan. Inda ka nuna yawan caji ka te da Caji ɗari da ashirin da takwas aka yi. To jaji eh. mai shekara sittin da biyar yaushe ma ya karanta ma wannan caji ɗari da ashirin da takwas <laughs> kuma da gilashi ba kwamfuta ba ba. Saboda haka su ma suna ɓata wato rawansu da tsalle. su ringa duba kuma su dubi doka akwai doka akwai uh, public procurement act ina su yanzu su dubi wannan dokan a maimakon su duba dokan sata na efcc na shekara biyu shi wancan shekara goma ne kuma ba ba ba ba ba ba babu eh. a wannan biyan kuɗi ah, babu fine Okay, babu tara? Babu tara. Eh, to irin wannan dokokin ya kamata su duba, amma idan har za a samu wannan fili bagen din zai taimaka, kamar yadda zan faɗa ne sai a duba. Na'am haka haka. Na'am. Sani Tahir nan Abuja ma ba ma sai ka je wasu garuruwa ba. Akwai sansanoni na 'yan gudun hijira da gwamnati ta sani akwai waɗanda kuma kawai 'yan share waje zauna. waɗanda suke cewa ko gobe aka gyara garuruwan su za su iya koma kai da ka zazzaga ka ga yanayin rayuwarsu a sanadiyar wannan rashin nasara a baya da ba a yi ba da yaƙi da 'yan boko haram ma nasiru duk duniya ba wanda yake kin asalinsa ko ya guji asalinsa sai in ya zama tilas na farko kai ne ka tashi a gaban mahaifinka kanin mahaifinka wanka yanka yan uwanka duka yau an waye gari tashin hankali wasu ka rasa su har abada wasu kun gudo tare wasu sun koma suna gudun sansanin yan gudun hijira wani ya koma a'a wani dan uwansa wanda ke Abuja an zo duk an yi shirgunguna ka gani ba zama da daɗi ba misali in ka maka misali da mutanen da yawanci nake zare da su mutane ne matasa kuma majiya karfi ko manya-manyan 'yan kasuwa a bama. Wato sani inda ka zazzaga nan uh, kamar ana Abuja ba eh, ma sai mun kai ka can. Okay, in maka maganar misali in koma kawai nan eh. da 'yan goji. Eh. Duk da an kokarin inganta wurin amma gurbin ido ba ido ba ne. Duk da ka ji malam suna magana cewa yau in za za a samu zaman lafiya a mubi a gamborin Gala a duk wanda ake wannan wallahi zai ce maka ba ya kara minti goma Abuja ya koma. wani kwata-kwata zaman abuja nan kamar ka dora shi akan kaya ne saboda mai saboda inda wurin su akwai zaman lafiya ba abin da zai kawo shi abuja don misali muka magana bama baman nan akwai hanyoyi tun ta hada kamar boda ne boda ne da chadi boda ne da kamar boda ne da nijar saboda haka wanda yake bama wani lokaci kai sha'awan zuwa maiduguri ma bayi balle zo abuja saboda duk abin da yake bukata ya samu a bama to yau an waye gari ba wannan harkan ya koma sai dai tuka a caba ko keken na nafif ko mai dan arzikin da ya kawo taxi cikin garin nan mm. to kai koyi na ko jin daɗi ko walwala anan Bashir Baba Eh, idan aka je kotunan na yawanci za ka taras eh, ba za a yi tafiya ɗaya biyu ba sai waɗanda ake tuhuma dole ne a tsarin mulki sai su nemi beli hmm. eh, sau da dama yadda aka saba gani idan aka ba da belin nan sai shari'un nan kuma shi kenan magana ta ƙare don sai ga shari'a ma akwai kwanaki tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa shi lamar da ya kawo misali da wata shari'a tun shekara ta dubu biyu da bakwai. ake yin ta wacce ta shafi marigayi ah, prince abubakar audu wanda allah bai zai zama gwamnan kogi ba amma wannan shari'ar ina jin ya ce tun 2007 ake yin kuma har allah ya yi wa shi marigayi na rasuwa ba gama shari'ar nan ba muhammad shirba baya kake ganin tasirin ba da bili da wannan yakin wato sarki goma aka ce zamani goma a wani lokaci ne aka yi wannan ban yi zaton cewa a wannan karan za a irin wannan rashin hankalin da kuma rashin mutuncin ba a kafin in ci gaba akan wannan ina so in yi maganar da na ji kana yi da malam abubakar ali game da a ni sai nake ganin cewa e, duk mutumin da zai yi ta'asa irin wadda muka gani ko kuma bayanai suke bayyanawa ka ce za ka yi bagin wai ka karbi wani abu daga gurinsa ka bar masa wani to ai ka ce a ci gaba da sata kenan yanzu duk mutumin da in dama barawo ne ba zan ce ni ba dan ni Allah bai yi ni barawo ba duk damar da ka bani ba zan amanar ka lafiyar ta kalau a hannuna amma wani wanda dama yana da zuciyar satar idan ka ajiye shi ya ga cewa ga yadda ake yi in ya tashi sai ya saci sai ya gabza babbar sata saboda ya san abin da za ka karbi wani abu ne ka bar masa wani to kuma kaga ba daidai ba kenan abu ɗaya dai wato mutanen da ake kakkamawa ɗin nan ya kamata a duba kowannensu ɗaya bayan ɗaya kaga akwai wanda bai san cewa kuɗin nan na tsaro ne aka ɗauka aka bashi ba lokacin yakin neman zaɓe ne kuma watakila kuɗin da aka bashi ma hankali zai iya karɓa a ce eh wani dan an bashi wannan eh, kuɗi kaza mai yawa kaza lokacin yakin neman zaɓe babu aibu amma duk da haka nan tunda kuɗin tsaro kuɗi ne na tsaro sai a takura shi ya dawo da su Alaba shi wannan an yi fili da shi kenan ko wani abu mai kama da wannan amma manya-manyan gaggagan irin su samba da suki ka ce za ka yi fili bagen da wannan da iri-irinsu gaskiya ba wa ƙasa adalci ba na'am to Allah sa yi wa kasa adalci a Alhaji Abubakar Ali wasu kuma tun farkon wannan gwamnati an ba da shawara cewa shugaba Buhari ya ja layi kada ya mai da hankali yawanci wajen kame-kamen mutane ya fara yin wasu ayyuka na raya ƙasa kamar misali waɗancin yankunan mutane da boko haram suka yi sanadiyar rasa garuruwan su je a gina garuruwan a samar musu ruwan sha da hanyoyi da sauransu amma kamar yanzu ana ganin an fi mai da hankali ne wajen kama waɗanda ake zargi da rashin yin abubuwan da suka dace wato duk wanda ya ce shugaban ƙasa ya ja layi ko gwamna ya ja layi ko nasiru ma ya ja laye a voa to bai san harkan tafiyar da gwamnatin ko kuma wannan inda ake ba tsari shine da farko na faɗa tsari na gwamnati ne aka rasa tun daga ina ji 1986 muka rasa wannan abin. lokacin da wasu abubuwan da ba sa cikin civil service structure ba sa cikin financial instructions abubuwa da aka zo ya lalace shugaban kasa ba sai ya ja layi ba shugaban ƙasa ba sai ma ya damu da efcc ba shugaban kasa ba sai ya damu da eh, aikin police ba shugaban kasa abin da ya kamata ya yi a matsayin shi na shugaban kasa wanda yake so allah ya bashi ikon gyara wannan barnan da aka yi shine ya kirawo kowane bangare bangaren shari'a chief justice ka je akwai gurbi a bangaren ka ka je ka gyara inspector general police ka gyara police in efcc magu ba ruwana ko nawa ne na gaya duk duniya ko nawa ne ka je a bar mutane ne a basu a bar sakir musu mara su yi aiki kawai abin da shugaban kasa ya yi saboda haka zai ci gaba da aiwatar da wannan gyare-gyaren da yake so ya yi da gyara kasan ma da sauransu amma shine ya ba ya ba kowane bangare dama su yi aikinsu da gargadin cewa duk wanda ya saba wa aikin shi to a lokacin nan zai dana wa aya wa kuke cewa zaki yawa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To da wannan muka zo ɓangaren sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne da ɗan jarida kuma shugaban kafar labarai ta Sawaba. Alhaji Mahmun Baba Ahmad, wanda zai gabatar da kashi na uku kuma na ƙarshe na jawabinsa, da kuma shugabar ƙungiyar musulmi ta taimakon mata da yara a Najeriya Amira Rabu'atu Sufyan Ahmad. Ga Alhaji Mahmun Baba Ahmad. Shi Malam Muhammadu Buhari ya ce wancan lokacin da ya yi na mulkin soja ne ya wuce. ya ce shi yanzu ya zama democrat wato shi yanzu ba soja ba ne ba kuma zai amfani da dokokin soja ba ba kuma za amfani da kotuna irin na soja ba za a yi amfani ne da kotun farar hula irin wacce aka saba kuma ake amfani da ita a duniyar nan to shi ne wasu suke ganin cewa idan har an tsaya an ce za a yi amfani ne da kotunan da aka saba sai a kai magana kotu sai a shekara bakwai takwas ba a gama ta ba saboda haka nan ana son a samu kotuna na gaggawa waɗanda ake kira tribunal sha yanzu magani yanzu amma kuma za a yi amfani da ka'ida da tsari da hanyoyi da dabarun yin shari'a irin waɗanda aka saba bayan an kawar da hanyoyin da za su kawo tarnaki ko kuma su kawo jinkiri wajen yanke hukunci yanke hukunci ko jinkiri a cikin yanke hukunci ba abu ba ne wanda ke inganta harkan shari'a ko kuma wanda yake kyautata irin hukuncin da za a yanke saboda haka nan yanzu mutane na ganin cewa gashi an fara kame-kame an fara bincike-bincike to wajibi ne fa kuma a tabbatar cewa wanda duk aka kama kada a zarge shi domin an ce barawon da ba a gani ba sunan shi muhammadu sai idan an kama shi dumu-dumu ne za a canza masa suna zuwa barawo to amma babban abin mamaki shine sa'ilin da gwamnatin malam muhammadu buhari ta dage wajen ganin cewa an inganta al'amura an yi bincike a harkokin da aka bi don gudanar da gwamnatin tarayya a shekarun baya sai ga shi ba wani gwamna a faɗin tarayyar najeriya shi ma da yunkura domin ya binciki nashi gwamnonin da suka riga shi ko kuma taɓargazar da aka yi wanda suke kukan cewa ita ce ta gefa su cikin matsalolin rashin kuɗi har hakan yake musu barazana cewa sai su rage ma'aikata sannan za su ji daɗin gudanar da al'amuransu har yanzu sun shantake sun yi shiru to shin shi malam muhammadu buhari shi ne kyanwar da za a ɗaura wa ƙararrawa don idan ta guso ɓeraye su ji su gudu su ba za su iya samun wanda zai wata kyanwar da za su iya ɗaura ma ƙararrawa ba ko kuma su su kasance kyanwoyin da ba su da ƙararrawa da za su dinga kama masu laifi suna hukuntawa ko kuwa su ba a ji musu ba ne jama'an jihansu ba a ji musu ba ne ba a ta gayyara su ba ne ba a talauta su ba ne ba a tsiyata su ba ne kaban yadda su suke kuka suna gaya ma duniya cewa an bar musu bai baitulmali an yi mishi kara ba komi muddin ba an tashi haikan ba ne gaba ɗaya aka yi irin wannan abu bai ɗaya a ƙasar nan to ba fa yadda za a yi a samu nasarar kawar da rashawa da cin hanci a najeriya domin malam muhammadu buhari yana iyakacin kokarin sa yi yana tukka gwamnoni kuma a nan suna nan suna kwancewa suna batawa suna abin da suka ga dama kuma daga ƙarshe su ma su zama jawur domin gauta ne sun shiga rana saboda haka an ce kowane gauta ja ne sai dai in bai shiga rana ba saboda haka wajibi ne jama'a su tashi gaba ɗaya su ba da gudunmawa a wannan yaƙi da ake yi da rashawa wanda ya kasance tushen fitintunu da tashin tashina a Najeriya. Mama ba wai abin Malam Muhammadu Buhari kaɗai ya yi wannan al'amari ba. 'Yan wana 'yan Najeriya a yi ƙoƙari a magance matsalolin da muka gada a shekarun baya ko kuma waɗanda muka haddasa da kanmu a wannan shekarar da kuma fatan Ubangiji Allah ya ba mu ikon kaiwa ga dukkan bukatunmu da kuma ba mu daman goyon bayan dukkan kyawawan manufofin da shugabanninmu suka gabata da kuma ba mu ƙarfin halin ingije ko kuma ture dukkan wasu munanan manufofin da muka gani cewa suna iya mayar da mu baya ko su mai da mu ruwa ubangiji allah ya taimaki ƙasanmu ya yi jagora ga shugabanninmu Madalla. Ita ma Amira Rabu Atusfiyan Ahmad cewa ta yi babu aikin da ke gaban 'yan Najeriya da ya wuce tabbatar da zaman lafiya kamar yadda Allah ya umurta. Zaman lafiya musamman na arewacin Najeriya kamar yadda Allah baraka wa ta'ala ya halitta mu kuma ya yi mu ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban Allah baraka wa ta'ala ya ce mu mun halitta maza da mata. da ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban amma Allah ta fara kauta ta'ala ke don mu san junanmu don ka yarrabe ya san in inyamuri in ya san bahaushe da sauransu don haka muna kira ga yan uwa musulmi fara taɓawa da tsoron Allah ɗan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya ka zauna da ɗan uwanka musulmi lafiya wanda ma ba musulmi ba ka zauna da shi lafiya ɗan uwa musulmi ya kamata mu miƙe mu kwaikwayi irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya ya ce wa mai yu'min billahi ya hadi duk wanda ya imani da Allah to Allah sai ya shiryar da shi ma'ana Allah sai ya shirye zuciyarsa Kuma ɗan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar ɗan adam shine halakar aikin ɗan adam domin Allah Ta baraka wata ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma yace inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi kuma Allah ya je jefa tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din yan uwa musulmi kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta ba ka ɗan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya a zauna da dukkan wata halitta da Allah baraka wa ta'ala ya yi a bayan ƙasa a zauna da ita lafiya Allah ta tabaraka wa ta'ala da ya yi ka ya halicce ta shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa zuciya lafiyayya ita ce take tunanin shin ɗan uwana ya ci shin ɗan uwana yana da sutura shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min al lallai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi. Wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya. Ka so dukkan wani gida ya samu zaman lafiya. Idan ashe ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shine wanda baya so a zauna lafiya. Sannan mu tsare harshen mu kada ya faɗi abin da ba daidai ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lallai dan adam ba zai buɗe baki yayi wata magana ba face a zance wannan magana akwai raƙai da atidu a tare da ita kunnan ɗan adam kada ya saurari abubuwan da suke Allah ta baraka wata ala ya Allah muke roƙo a cikin rayuwar mu. Jalla jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan lotan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla a gaida Ibrahim ka almasi. Duka-duka da wannan yanzu ma kawo ƙarshen shirin namu na yanzu yanzu a madadin Muhammad Lalo da sauran abokan aiki da suka tallafa wajen wannan shirya ka gare ku ni sarfil hashin gumel nake cewa sai gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin salamu alaikum thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.